shekara ta 1441 watan biyar ake ko a hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara wanda ya daidai da goma ga watan ɗaya shekara ta 2020 wato sabon shekara miladiya za mu ɗora karatun da muke na wannan littafi mai albarka wato sahihul bukhari na babban malami al'imam muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala idan ba mance ba wancan karatun mun tsaya a ƙarshen babun idan lam kuna islam alal haƙiƙa haqiqa wa kana ala istislam aw al-khawf min al a yau kuma da yadda Allah za mu tashi babun as-salamu min al-islam na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب إفشاء السلام من الإسلام حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي خير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير نعم بابا نعم، نعم. نعم نعم أن رجل أن رجلا سأل رسول الله نعم ثلاثة ثلاثة نعم وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي خير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف آه الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتوى باب السلام من الإسلام أولا آه نسخة أولا نسخة إفشاء السلام من الإسلام كما يبدو نجيا كرنته a wannan duka ikhtilafin nusaf ne da ruwat waɗanda suka rawaito sahihul bukhari a shi yasa alfirabri rahimahullahu ta'ala yake cewa ruwat wato mutanen da suka rawaito wannan littafi daga al-imam al-bukhari sun kai mutum dubu casa'in mutum dubu nawa mutum dubu casa'in wanda suka rawaito sahihul bukhari daga shi mai littafin al-imam al-bukhari wajen mutum dubu casa'in suka ruwaito so shi ya sa la gaba idan mutum ya ga saɓanin istilafat na riwayat in saboda wanda suka ruwaito suna da yawa zai kasance lokacin da ya karanta ma waɗannan ɗalibai ya ƙara wata kalima wancan kuma babu wannan kalima tunda kullum mutum yana karatu yana ƙara basira ne sannan yana ƙara sanin abin da bai sani ba to shi yasa zaka ga ko fatawoyi ne wasu malaman ire-iren su al-Imam Shafi'i zaka ga suna da fatawoyi guda biyu a kadima da jadida misali lokacin da yake Iraq fatawoyin da ya da ya je Misra sai kasance wasu an samu bambanci a fatawoyin da ya a kasar Misra to demo mutum yana ƙara karatu zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara nuna masa wasu ababe da yayi a da wanda ya samu zalla wato kurakurai a kansu to yake cewa ifsha'u salami min al-islam wato wannan babi zai mana bayani akan lalle yawaita yin sallama yana ɗaya daga cikin musulunci wannan kitabul iman muke wato ababe da suka shafi al-imani kuma lokacin da muka yi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u shu'batun min al-iman wato kunya tana ɗaya daga cikin wani yanki na imani muka ce su a yankunan imani shu'ab ɗin wajen guda 60 ko 70 a wata riwaya ta muslim daga cikinsu akwai abin da ya shafi ire-iren su sallama shi yasa imam bukhari ya kawo wannan babi a nan yake cewa ifsha'u salam min al-islami lalle yin sallama yana ɗaya daga cikin musulunci wato yana ɗaya daga cikin abubuwa na imani sai ya kawo asari na amma ammar rabinu yasir wannan amma bin yasir rahimahullahu ta'ala Allah ya ƙara jikinsa da rahamansa shi ɗane ne na yasir yasir wanda shi ne mijin sumayya su ne farkon shahidai a addinin musulunci lokacin da kafirai na makka suka kasance suna azabtar da musulmai musamman 'yan ƙanana wanda ba su da gatanci sosai ire-iren su bilal da su ammar da su yasir da su sumayya har annabi salawatullahi wasalamu alai ya zo shuɗewa sai yaga ana azabtar da su sai yake cewa sabaran ya ala yasir fa inna kuma aljanna ku yi hakuri ya ku yan gidan yasir yasir da matansa da ɗansa lalle idan kuka yi hakuri sakamakon ku shine gidan aljanna malamai suke cewa wannan yasir ɗin sun mai kisa na wulakanci ita kuma matarsa sumayya a karfe suka samu suka sanya shi a wuta bayan ya yi ja sosai ya yi zafi sai suka ɗau wannan karfin suka sanya a farjinta sai da ya saman jikinta haka suka kashe ta wa iya zubilla shi yasa Allah a lokacin malamai suke cewa su ne farkon waɗanda suka yi shahada addinin musulunci kuma shi ammar da suka azabtar da shi kafin suka kashe shi sai har ya furta wasu kalmomi akan annabi salawatullahi wasalamu alai da addinin musulunci sai abin ya dame shi ana na ana na sai annabi ya zo sai yake cewa ni fa na furta wasu kalmomi akan kada addinin musulunci sai annabi yake ce masa ya kake jin zuciyarka bangaren imani sai amma yake cewa a cikin zuciya na ni imani na tana nan bata samu ko abin nan raurawa ba babu sai ke cewa to kada ka damu in dai cikin zuciyarka akwai cikakken imani ko da sun zo sun ƙara azabtar da kai furta wasu kalmomi ba wai da nufi ba to wannan babu laifi wasu malamai suka ce shine aka saukan masa da waccan ayan da ta zo cikin suratul nahli man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun azim a takaice dai ya'yan uwa wannan amma din shine dan yasir wanda su ne farko wanda suka fara shahada mahaifiyarsa kuma ita ce sumayya wanda annabi ya musu bishara da aljanna sabaran ya ala yasir fa inna maw'idakum aljanna wannan asarin amma da yake cewa salasin ababe guda uku man jama'a hunna wanda ya tattara su fakar jama'ar iman hakika ya tattaro imani a cikin zuciyarsa wato imani ya tabbata a cikin zuciyarsa na farko al'insafu min nafsika mutum ya kasance yana yi kansa adalci a ababe wanda suka shafe ka da kuma wanda suka shafi alaƙanka da Allah subhanahu wata'ala da wanda suka shafi alaƙa da ‘yan uwanka ‘yan adam ya kasance kana tabbatar da adalci a rayuwanka wannan yana ɗaya daga cikin alama na ne na imani wato a cikin zuciyar mutum a faɗa ma gaskiya ka bi ga wannan ya dace ka yi da sauransu wannan duka yana cikin insaf shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya ta'rifin al-kibru girman kai yake cewa batrul haqq wa gamtun nas wato kin tarban gaskiya da raina mutane to kun ga yana cikin insafi mutum ya kasance yana da kaskantar da kai duk abin da za a faɗa masa na gaskiya yayi tawadu ya karba yana kuma girma mutane yana daraja su sannan wa bazulus salami lil alam sannan baya haka abu na biyu a wannan asari na amma yake cewa da yin sallama ga alam mutane ga baki daya al'alam anan su ne annas mun ce za mu dan dinga yin sauri ko ta yadda za a dinga yi da yawa abu na biyu shine da kokarin yin sallama ga mutane ga baki daya wato duk lokacin da ka ga mutum ka yi mai sallama ko da shi yana saman ka a shekaru da daraja ko yana kasanta ko dini yake da kai kai ba za ka ce kai wani ne sai an fara yi ma sallama ba wannan kuskure ne ina fata ana tare da ni a shi yasa a wani hadisi manzo Allah ke cewa yawaita sallama zai sa ku dinga son junan ku eh tahabbtum fi ma bainakum an gane ko sannan yayin da yin sallama malamai suka ce ba wajibi bane amma an sa ta wajibi ne abinda jamhuri suke cewa kenan yasa Allah yake cewa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha sannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar a wata riwaya guda shida daga cikin raddu salami a karkashin nan malamai da suka yi sharhi ire-iren su Sheikh Nadir usaimin da sauransu sun yi tahririn mas'alan musamman hatta sharhin da ya Riyadu Salihin yi tahririn wannan mas'ala mai da sallama ba shi ne abin da yake wajibi jamhuri amma yin ta sunna ce wadda take mu'akkada wal infaq min al iktari ma al wato da ciyarwa tare da bukata iftar shine bukatuwar abu kai ba ka da abun nan sosai amma saboda kwaɗayin ka fa'irantar da mutane ko wani kaga bai da shi ko wannan abincin ko wannan kayan kowannan abun ka ba shi amfani da shi kuma kai kana da bukatuwa a kai fa ne wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa a isar kenan akan wani shi yasa wasu malamai suka ce iktar wannan alqilla ya kana da dan abun amma kaɗan ne amma ka ɗauka ta baiwa wani to ɗannan ababe guda uku idan mutum ya haɗa su lalle akwai alaman imani ya tabbata a cikin zuciyarsa kenan wannan alimamul imam ya kawo wannan asari a nan ba tare da sanadinsa ba amma alimam Ahmad bin Hanbal a cikin Musnad haka Yaqub ibn Shayba sun kawo asarin da sanadinsa cikakke amma nan ya kawo shi wato ya yi ta'aliƙinsa ya allaka shi ya kawo asarin kawai gundarinsa amma a Musnad na al'imam ahmad bin hanbal ya kawo shi a cikakken haka yaqub ibnu shayba qala yake cewa haddathana qutayba Kwataiba ah, shi ne Ibn Sa'id malamin malamai ah, wasu malamai sun ce cikakken sunansa shi ne Aliyu Kwataiba dan lakabi ne sai ya shahara da Kwataiba. wasu suka ce a'a shi ne sunansa wasu suka ce Yahya ne sunansa ah, wannan ashabul kutubi Sita duka sun fidda ma wannan duka sun fidda mai hadisi wato malamin su ne amma ibnu maja wasu suna cewa tsakanin shi da Kwataiba akwai mutum ɗaya. wato baya ruwaitowa daga gare shi mubasharatan yana ruwaitowa ne daga ɗalibinsa amma wasu ka ce a'a duka hata ibn maja yana da riwaya daga gare shi mubasharatan an gane ko a tsayi sannan hata ire-iren su abu hatim da ire-iren su ali ibn abdullahi madini da su abu zur'a duka sun karɓi karatu wajen wannan kusai baɗin da dama daga cikin jigajigan malamai na hadisi kare yake cewa haddasana allais allais mun yi bayanin sa shine lais bin sa'ad al-masri yake cewa an yazid ibn abi ibn abi habib shi ma wannan al-masri ne yazid ibn abi habib an abi khair haka an karbo daga abu khair shine marsad wa shi ma dan dan misra ne wannan ana abdullah bin amr ibn al-as wannan abdullah ibn amr ibn al-as shi kuma jamhurin malamai suna cewa wasu ce ya rasu a misra shi kansa wasu ka ce a makka wasu ka ce a fa'i a wannan bi sabani ne na malamai idan muka lura za mu ga sanadin kusan kansa a yan misra ne banda kutai ba kawai shi dan balkh ne dan balkh amma sauran yan misra ne sun da abdullahi bin amr ibn al kirin jayar da cewa shi dan misra ne sannan shi wannan abdullahi bin amr ibn al-as shine wanda abu huraira yake cewa duk cikin sahabban annabi kaftin su babu wanda ya kai ni yawan taron hadisan annabi in banda mutum ɗaya ya kere ni shine wannan abdullahi ibn amr ibn al-as shi kadai ne ya kere abu huraira wajen taron hadisai dalili kuma yana da littafi da yake rubuta shi kuma abu huraira baya rubutawa kamar yadda ka sani addu'a annabi da ya ji kawai yake haddacewa sunan littafinsa sahifarsa sahifatu sadiqa sunanta sahifatu sadiqa wadda yake rubuta hadisai na annabi salawatullahi wa salamu alai yake to anna rajulan lalle wani mutum sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ayyul islami khairun ah, wani musulunci ne yafi alkhairi kala yake cewa tut'imu ta'ama ka ciyar da abinci wa taqra'u salama sannan ka dinga yin sallama alaman man arafta wa mallam ta'ari, akan ga wanda ka sani da wanda baka sani ba yayin da kake tafiya kana ganin mutum ka mai sallama sawa'un ka san shi ko baka san shi ba to wannan abun shi yafi kowane alkhairi a addinin musulunci malamai sun tattauna suka ce al imamul bukhari ya ambaci wannan hadisin a can baya idan ba ku mance ba mun yi hadisin ƙarƙashin babin it'amu ta'am min al-islam kuma shi ma dai hadisi abdullahi bin amr ne ibn al-as to muka ce a cikin al-imam al-bukhari fi tabwidi haka malamai suke cewa dalilin da ya sa ya maimaita hadisin nan, saboda ya nuna ma cewa an yayi maganan ciyarwa ne nan kuma yayi maganan sallama wasu ka ce ai a can da ya ce babun it'amu ta'ami wa assalam aw ifsha'u salam min al-islam zai iya hada su a wuri daya ire-iren su Imamar al-karmani da sauransu da sun faɗi wannan magana sai malamai suka kare shi suka ce a'a ai wancan malamin sa a can ba shi bane anan to sai ya maimaita shi anan domin ya baka fa'ida na wani sanadi cewa malaman nasa daban-daban ne ina fata ana tare da ni ba taƙaice dai mun yi cikakken bayani lokacin da muka karanta wannan hadisi da can karkashin babin itsamu ta'ami min islam to musuluncin da yafi alkhairi shine mutum ya ciyar da abinci bayan ciyar da abinci mun yi bayani a wancan lokacin muka ce karkashin ciyar da abinci zai kasance za ka sanya wa mutane so yana ƙara sanya wa mutane soyayya tsakaninsu sannan ba ka tawadu'u kaskantar da kai duk mutumin da kaga yana yawaita ba da sadaka na ciyar da abinci da sauransu alaman yana da halaye masu kyau da ɗabi'a mai kyau zannan da zuciya mai kyau yasa kasashen laraba haka za ku gani su sun saba da karam za a ga idan ka kai wani ziyara ko bai da abinci wani sai ya je ya rantu kuɗi domin ya girmama ka akwai wasu ƙauyuka ma idan ka je akalla shi sai ya yanka ma bunsuru ko rawu haka suke wannan mun gani ra'ayi ayn ba wai labari ba duka mun gani ido da ido akwai wani aboki na da zo ziyara wata na a Sudan ya je wani gida a wilaya ana kiransa Gazari ya cire kaya yana cire kaya aka wanke masa sai ba kayan ba har kayan cikinsa abin da ya ba shi mamaki har kayan cikinsa sai da aka wanke sai yake ta mamakin yanayin mu'amalarsu to wannan ah, malamai suke cewa a duk waɗanda suke aikata wannan alaman cewa bakin gwargwado sun fahimci addinin musulunci fiye da wasu su sannan kuma akwai alama alkhairi tattare da su wannan zai sa dukan wasu adawa da gaba da hassada ya dinga fita cikin al'umma idan ana aikata haka sannan kuma haka yawaita sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba mun yi bayani a kanta na karanta wannan dalilin da yasa ake kiran sahifar sa da sadiqa saboda hadisai da yake rubutawa tunda hadisan annabi duka gaskiya ne باب كفران باب كفران العشير وكفر دون كفر فيه عن علي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط نعم آه طيب الإمام البخاري يكي باب كفران باب كفران العشيري wa kufurin duna kufurin wannan babi zai mana bayani akan kafirce ma miji al'ashir shine miji kufran kafurce masa wa kufurin duna kufurin amma kafirci da ake nufi a nan ba wai na fita addinin musulunci ba kafirci da ake nufi a nan shine karamin kafirci wato rashin ganin falala na na mutum ana kiransa kufran mata wanda zaka ga mazaje suna kyautata musu kyakkyawan kyautatawa amma kullum ba sa ganin wannan kyautatawa suna kafirce ma wannan ni'ima da yake musu ciyarwa da shayarwa da kula da su wannan shi shi kafircin da ake nufi kenan anan ba wai na fita addinin musulunci ba yayin da Allah ya yi mutum ni'ima baya gode masa wannan za a ce kafara bi ni'matillah azza wa jalla ya kafirce ma ni'iman Allah fi Abu Sa'id al-Khudri an annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan hadisi kamar yadda nan ya zo hadisin Ibn Abbas haka Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito wannan hadisin kamar yadda ibn abbas ya rawaito haka shi ma abu sa'id al-khudri ya rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan al-imam al-bukhari ya ambaci wannan hadisi na abu sa'id al-khudri a can karkashin babul haid wato babin da ya magana akan jinin al'ada sannan a lafazin sa yake wa tasaddaqna fa inni ra'aytu kunna aksar ahli an-nari a lafazin abu sa'id al-khudri wanda babu anan a wannan lafazin sannan kuma tukfirna al-la'na wa takfurna al-ashira yake cewa haddasana abdullahi bin maslama abdullahi bin maslama shi wannan dan madina ne an malik an karbo daga malik bin anas shi ma dan madina kamar yadda ka sani wannan abdullahi bin maslama shine al-ka'anabi an malik shi kuma malik bin anas an zaid bin aslama shine abu usama shi ma dan madina ana ata ibn yasarin an karbo daga ata bin yasarin shi ma dan madina ani bin abbasin an karbo daga abdullahi bin abbas shi kuma dan makka ne amma ya yi rayuwa a madina kun ga idan muka lura sanadin gaba ki ɗaya 'yan madina ne in dawa sahabi wato abdullahi ibn abbas duk da shi ma ya yi rayuwa a madinatul munawwara kala yake cewa kala nabi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminta Allah sabata a gare shi ya ce walitun nara wato arani Allah azza wa jalla nara, an nuna mani wuta da wannan hadisin malamai suke kafa hujja da cewa ita wutan nan fa tana na an riga an halicce ta ina fata an gane ko da shine saboda ya ce an nuna mani wuta gashi kuma fa inna shiddatal harri min fayhi jahannama to shine jamhurin malamai da suka tafi akan wannan ra'ayin ahlus sunnati wal jama'a kan cewa wuta an yi ne an halice ta fa idza aktsaru ahliha an-nisa a lokacin da aka nuna mani wuta sai gashi mafi yawancin waɗanda suke cikin wutan nan mata ne yakfurna saboda suna kafurci sai sahabbai suka ce qila ayakfurna billah shin wai kafurci da suke suna kafurce ma Allah ne kala yake cewa a'a yakfurna al-ashira suna kafurce ma mazajen su wato ba sa ganin ni'imomi da mazajen su da suke musu da kyautatawa wa yakfurna al-ihsana suna kafurce ma kyautata musu da suke yi lau ahsanta inda a ce kai yanzu <coughs> zaka kyautata ma mace ila ihdahunna dahara da za a ce zaka kyautata ma mace a rayuwanta ga baki daya ɗaya daga cikin su sun mar'at minka shay'an sai ta wata ranka dan mata laifi dan kankani kadan ce ذات تي ما رأيت منك خيرا قط بل تبدن وانا الخير ba لا ما haka حكتك لا ما haka حكتك ko da a ce duka farayuwanka kana kyautata mata kana dan mata laifi kaɗan za ta ce ai dama wannan ɗabi'an ka ne kai dama baka da kirki abinda annabi ya ce ke ne ta sanadiyar sallallahu alaihi wasallam shi ya sa ta sanadiyar wannan annabi yake cewa da aka nuna mashi wuta ya ga mafi yawancin mutanen wutan nan duka mata ne a wani lafazi na abu Sairin al-khudri sirnan la'ana sannan suna yawaita zagi la'ana shine zagi da tsinuwa to wannan dalilan da yasa mafi yawancin mata yanzu suke cikin wuta kenan a wani lafazi ta na kamar yadda muka ce na abu sa'id al-khudri annabi ya ce ku yawaita sadaka ku mata wannan shi ma al-imamu bukhari ya fidda shi tun a babul haid kamar yadda zamu gani yake cewa ku yawaita sadaka fa inni uritu fa inna akthar ahli an-nabi an-nisa saboda an nuna mani mafi yawancin wanda suke cikin wata mata ya ne sadakan nan da za ku da yi ba mamaki ya sauƙaƙa muku ne a azaba ko kuma nisanta daga shiga cikin wutan jahannama tayyib wannan gudaran hadisi kenan a malamai suka ce kafurci ya kasu gida hudu wanda kuma duk wanda ya mutu yana da wannan nau'i na kafurci din Allah ba zai gafarta masa ba an gane ko Allah ba zai kafarta masa ba makomansa shine wuta ire-iren su al-Imam da sauransu sun kawo wannan maganganu na farko mutum ya kasance ya kafirce ma Allah subhanahu wata'ala a cikin zuciyarsa da harshensa bai yadda da Allah a zuciya ba kuma bai furci da kalmar shahada ba ba wannan a ire-iren su Abu kun ga da suka mutu sana a wannan hali na kafirci kun ga wannan 'yan wuta ne mutlak kafirci na biyu shine kasance a mutum a cikin zuciyarsa ya ƙudurta cewa Allah akwai Allah ya ƙudurta cewa akwai Allah amma ya ƙi yin furuci da shi kuma ya ƙi yin aiki aikin ibada irin ayyuka na ba'a wannan ana kiransa kufurul jahul na farko inkari wannan jahul kamar iblis iblis kun ga ya san akwai wa ya san akwai Allah amma ya ƙi ya ƙi gazgata Allah da harshensa kuma ya ƙi gazgata shi da ya masa da'a kuma ya alƙawari sai ya hallakar da al'umma kafirci na uku shi ne kasance mutum a zuciyarsa ya san akwai Allah ɗan kuma annabi Muhammad manzonsa ne sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka ya furta da harshe amma ya ƙi yin ayyuka na bada da ba'a wannan ire-iren su abu abu da annabi ke cewa لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه فنظرت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين حديث هناك سعيد بن المسيب wanda ya zo cikin sahihain sannan kafurci na hudu shine mutum a zuciyarsa ya kudurta kafurci amma a baki ya dinga bayyanar da da musulunci wannan su ne munafukai ذلك بأنهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون إذا جاءك المنافقون قالوا نشعر إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله يشهد إنهم لكاذبون wannan kafirci guda hudu wanda ya mutu a kansu malamai suke cewa to lalle Allah ba zai gafarta masa ba Allah tsare mu fa'idodi da suka fidda a gurguje karkashin wannan hadisi na farko shine yana haramta idan Allah ya mutum ni'ima ya ki gode masa kan ni'imansa wannan haramun ne yasa Allah yake cewa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid haka mataye da suke kafirce ma ni'iman da mazajen suke musu to wannan suna aikata babban sako kabira ne min irin dunub wanda idan ba su tuba Allah zai kama su sai fa'ida na uku da suka fidda ƙarshen wannan hadisi al'imamun nawo yake cewa waɗannan mata ya lalle an musu tanadin wuta ƙarƙashin wannan hadisi fa'ida na uku shine maganar da ibn battal wanda shi ma ya yi ma al-bukhari sharhi sahih al-bukhari ibn battal yake cewa a hakika wannan yana nuna cewa duk wanda yake inkarin ni'ima ta Allah subhanahu wata'ala ba afwan gazgata ni'ima wajibi ne gazgata ni'ima wajibi ne abinda ibnu bakkal yake cewa duk ni'iman da Allah ya ma sawan na kaya ne na lafiya ne na tufafi ne na ƴaƴa ne arziki ne menene duka wata ni'ima ibnu bakkal ce dole ka gode ma Allah sai fa'ida na hudu da suka fidda karkashin wannan hadisi a shine yana wajaba ga kowace mace ta san haƙƙin mijinta kuma ta dinga yi masa biyayya da da'a yasa annabi a wani hadisi yake cewa ah, law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha saboda girman haƙƙin miji a kanta so wajibi ne ga kowace mace ta dinga yi ma ah, mijinta biyayya da da'a sannan fa'ida na gaba na biyar shine yana halasta a ah, shugaba ya dinga yi ma waɗanda suke ƙarƙashin shi nasiha wato shugaba na mai mulki da sauransu tunda kun ga annabi nan ya yi ma waɗannan mataye nasiha sannan fa'ida na shida suke cewa shi wanda aka mai nasiha yana wajaba a gare shi ya yi tawadu ya karɓi wannan nasiha baya dacewa ya yi girman kai ya ƙi karɓan wannan nasihan da aka masa sai mas'ala ta bakwai da suka fidda karkashin wannan hadisi shine yana halasta kafirce ma ni'ima ai itlaqin sa a kira shi kufur ba wai sai kafirce ma Allah subhanahu wata'ala ba sannan abu na gaba wanda wasu suna ganin dalilin da yasa Imam al-Bukhari ya kawo wannan babi kenan a karkashin kitabul iman shine laifuffuka suna rage imani al-ma'siyatan qusul iman wannan shine abin da ahlus sunna suka tafi sabanin murji'a murja suna ganin cewa laifuffuka ba sa rage ne imani to amma wannan hadisi yake nuna mana mai aikata manyan laifuffuka ma'ana imaninsa yana raguwa wannan su ne kaɗan daga cikin fa'idodi da malamai suka fidda na karanta أسباب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعروف قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى يكتوى باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك wannan babi zai mana bayani laifuffuka tarin laifuffuka wasu yana ɗaya daga cikin ayyuka na jahilai wanda suka rayu kafin zuwa addinin musulunci wani nau'i na saɓan Allah subhanahu wata'ala wanda ya siffanta da su wato yana siffantuwa da mutane na jahilai wanda suka rayu a lokacin jahiliya kafin zuwan addinin musulunci amma irin laifuffukan nan wala kafar sahibu hadir tikabiya illa bi shirki baya halarta a kafirta mutum idan ya aikata irin wannan aikin in dai ba wai shirka yayi ba wannan shine abin da mazhabin ahlus sunnati wal jama'a suka tafi sabanin khawarij khawarij idan mutum ya aikata laifi babba suna tafurta shi su ce wai ya fita daga addinin musulunci wannan aqida ba mai kyau bace ina fata an gane eh, idan mutum yayi laifi ya tuba Allah zai gafarta masa haka sabanin mu'tazilawa su mu'tazilawa suna cewa mai aikata manyan laifuka ire-iren su ƙarya da saba alƙawari shi ma ba za a kira shi mumini ba kuma ba za a kira shi kafiri ba wannan aqidan ba mai kyau bace kuma suna cewa idan mutum ya mutu a haka mutu tuba ba to Allah ba zai gafarta masa ba wannan shi ma kuskure da aqidan nan ba mai kyau bace tunda hadisin da ya gabata na Ubada ibn sami a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun karanta hadisin بايعوني billahi shay'a wa la tusriku wa la ولا wa la taqtulu da karshe yake cewa wanda ya aikata haka aka masa uquba anan kafaratul lahu wanda kuma ya aikata ba a masa uquba ba satarahu Allahu azza wa jalla fa huwa ila Allah in sha'a fa'an wa in sha'a ghafara lahu idan mutum ya aikata sabo ya mutu yana aikata sabo ba za ka ce mashi wai an wuta ba wannan kuskure ne Allah idan ya so zai iya gafarta masa laifin da ya shirka kawai ina fata wa ko bi Nabiyu nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi inna kamrun fika jahiliya lalle dai kai wannan wani mutum ne wanda akwai siffan mutanen jahiliya tattare da kai wa ta'ala da faɗin Allah subhanahu wata'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya gafartawa ga wanda ya mutu yana shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma wanda ya mutu yana aikata wasu laifuffuka koma bayan shirka to Allah subhanahu wata'ala zai iya gafarta masa insha Allah in ban da shirka wannan magana innaka muru'un fika jahiliya da yadda take ta yanzu zamu karanto a hadisin قال يجي حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب يا با albasri. وتوشيني البصري قال يجي حدثنا شعبة شعبة ابن الحجاج شيما البصري أن واصل الأحدب wasil ibn hayyan wannan wasil ibn hayyan al-kufi shi kuma dan kufa ne anil ma'rur wannan ma'rur ibn suwaid shi ma dan kufa ne ala yake cewa laqitu aba dharrin na hadu da abu dharrin abu dharrin al-ghifari cikin sunansa shine jundub ibn junada haka wasu malamai suka ce al-ghifari din kabila ce daga kinana ko kanana amma sunansa shine jundub ibn junada bin rabazati wannan ma'arur yake cewa na haɗu da abazarrin a wurin da ake kira arrabaza arrabadatu wuri ne wanda yake kusa da madinatu munawwara wa alaihi hullatu yana saye da tufafi masu kyau hulla ita ce tufafi amma wanda aka ɗinka ta wandanta da riganta ita ce hulla kyakkyawa mai kyau amma ya kasance da wando da riga haka majoratin malamai suka ce wa ala gulami haka kuma hullatun dan sa shi ma yana sare da yana sanye da irin wannan tufafin wanda take da wando da riga fasa'altu an zalika na tambaye shi akan wannan faqala da yake cewa inni sababtu rajulan me yasa annabi ya ce maka haka an gane ko sai yake cewa inni sababtu rajulan ni na zagi mun yi zagi ne da ni da wani mutum wato ya zage ni na zage shi shine sababtu ala wazanil mufa'al an gane ko sababtu yani bisigatul mutawa afwan wato ya zage ni nima na zage shi shi ne sabab da ya zage ni sai na maida mashi nima da zagi fa ayyartuhu bi ummihi sai na aibanta shi da mamansa fa li annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mani ya a ayyarta ho bi ummihi shin ka aibanta shi da mahaifiyarsa innaka mur'un fika jahiliya lalle ke mutum ne wanda akwai siffan jahiliya tattare da kai ya zo a wata riwaya menene ya ce masa wannan wani mutum ne kuma wannan mutum ya zo a wata riwaya shine bilal wannan mutumin shine bilal an gane ko kamar yadda ya zo a riwaya al binu muslim da muslim huwa shine bilal bilal wanda abubakar siddiq ya siye shi ya yanta shi an gane ko to a lokacin kun ga shi bawa ne lokacin sai ya ce masa yabna sauda shi ne kalman da ya faɗa na aibanta shi ya kai ɗan bakar mahaifiya wato mamansa baka ce wadda ba balarabiya ba da ya zage shi sai shi abu zarrin ya maida mace ce an ce yabana sauya kai wanda kai kai mamanka ma baka ce wadda ba balarabiya ba da annabi ya ji wannan sai abin ya ɓata mai rai ji daɗi ba sai ya ce innaka mur'un fika jahiliya da a zarar lalle kai mutum akwai alaman jahiliya da kai Sun da wanda yake alfahari da nasaba da ƙabilanci, ni mama na wanci ne ko baba na wane ne to wannan yana nuna cewa su akwai rauni a ciki mutanen jahiliya su suka kasance suna alfahari da iyayensu eh, laisa alfata man yaqulu kana abi innamal fata man yaqulu ha ana idan kai namiji ne kai ke aikin ba wai za ka yi alfahari da iyayenka ba kai ya gamata ka yi aikin a ka yi wani abu a duniya ta bari wanda ko ka mutu za a dinga tunawa da kai za ka dinga samun lada amma babanka ko shi ne shugaban kafa? wannan ba zai amfana ma da komai ba a wajen Allah annabi karantar kansa haka yace ma Fatima yarsa to ina ga waninsa hadisi ya zo cikin sahihain a sai yake cewa ikwanukum lalle yan uwanku khawalukum wato abokananku ne wato bayan nan naku wato kamar masu yi muku hidima ne shine khawalukum ya eh, shi yasa rajulan anan shi bilal dan lokacin bawa ne kamar yadda muka ce shi yasa al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa karkashin maganar nan zamu fahimci cewa wanda ya zage shi din wato bawa ne wanda abu ya zage shi wato ba ɗa ba bawa ne shine bilal kamar yadda muka ce khawalukum wato masu yi maku hidima ne ja'alahum Allah Allah ya sanya su tahta aydikum karkashin karkashin rikonku wato karkashin hannayenku hannayenku shine rikonku faman kana kohu tahta yadihi na to idan aka kira sallah sai mu kaya na'am mazala yake cewa sallallahu alaihi wasallam faman kana akhuhu tahta yadihi wanda ya kasance dan uwansa yana karkashin sa wato kulawansa karkashin hannunsa hannu da ake nufi a nan shine sa falyut'imu ya ciyar da shi mimma ya akulu a cikin abin da yake ci wato kana cin abinci idan ka cika ciyar da shi baya dacewa kai ka ci shi ka bar shi da yunwa haka waliyulbisu mimma yalbasu ya dinga tufatar da shi abin da shi yake sanyawa ba baya dacewa kai Allah ya wadata ka kana sanya tufafi shi kuma ka bar shi a cikin riga ɗaya kullum ko kuma yana tafiya tsirara wala tukallifuhum ma yaglibuhum kada ku dinga sanya su aiki abin da ba za su iya ba fa in kallaftumuhum idan kun dora musu wani aiki mai wahala to fa'inuhum sai ku taimaka musu tsaye malamai sun tattauna matsala a nan wannan sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu zarrin menene ya sa ya zabe shi bayan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sun hana cewa ayi zagi kuma ga shi babban sahabi ne sai suka ce a wannan zagin da ya yi a lokacin bai san cewa zagi haramun ba ne dalilin farko da malamai suka faɗa difa'un anhu tunda kun ga manzo Allah ya ce sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun dalilin farko da suka ce kenan sannan bayan haka daga baya da ji haramun ne sai ya tuba ga Allah subhanahu wata'ala ya akan abin da ya aikata na'am matsala ta biyu shine cikin matsaloli da suka tattauna karkashin wannan hadisi suke cewa saboda haka wannan yake nuna mana cewa zagi haramun ne baya cancanta kamar yadda muka yi bayani ga ɗayan hadisin da annabi yake cewa babu muslim fusukun da waqitaluhu kufurun sannan abu na uku da suke magana karkashin wannan hadisi haramcin alfahari da iyaye wannan yana nuna mana cewa baya halasta duk ni'iman da Allah ya mutum na iyayensa ya dinga alfahari da su wannan baya da kyau sannan abu na hudu da suka fidda haramcin takabburanci baya dacewa mutum ya dinga ji cewa shi ya fi wasu yan uwansa musulmai ya'ya ko da kuma waɗannan bayi ne ma ko da bawa ne baya dacewa mutum ya dinga nuna cewa shi yana sama da shi girman kai haramun ne sannan abu na gaba cikin matsalolin da suka fi da karkashin wannan hadisi shine ana so mutum idan yana da ya'ya karkashinsa ko kuma almajirai ko bayi ya dinga ciyar da su haka ya dinga tufatar da su a wannan yana rataya a kansa matukan idan yana da hali to wannan wajibi ne abu na shida kenan ko na bakwai da suka fidda shine baya dacewa idan kana da yara karkashin ka ko ɗalibai ko bayi ka dinga tilasta su su yi aikin da ba za su iya yi ba wannan shi ma bai dace ba idan kuma ka tilasta su da aiki mai wahala to sai ka taimaka musu ko ka nuna musu hanya ko ka yassare musu hanyar yin wannan aikin sannan abu na ƙarshe da suka yi bayani cikin matsalolin da suka fi da ƙarƙashin wannan hadisi ah, yana wajaba ga kowane mutum ya dinga ƙoƙarin umarni da mai kyau da hani akan abu mara kyau wannan yana wajaba akan kowane mutum gwargwadon a ilimin da Allah ya maka yayin da kaga wani yayi kuskure to ka da shi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu iman haka Allah yake cewa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتركان ولا يتناهون عن منكر فعلوه to saboda haka yana قوة ga kowane mutum gwargwadon abin da Allah sanar da kai idan wani ya aikata abu mara kyau ka tsakar da shi mun gana annabi ya faɗakar da wa abu zarrin akan abin da ya aikata sai na karshe da cikin matsalolin da suka fidda da ƙarƙashin wannan hadisi shine bawa za a iya ce mai arrajulu ba dole sai an ce abdu ba za a iya kiransa ba rajul tun da nan nisa sababtu rajulan rajulan a nan bilal kenan bawa ne kuma bai ce nisa sababtu abdan ba to don bawa an kira shi rajul babu laifi akan haka ina ga lokacin sallah yayi idan muka dawo sai mu karasa juz'i da muke insha Allah ta'ala